masu da sauraron barkamu da yau barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin labarin namu na sashen Hausa na yau talata sha uku ga watan Agusta shekara ta 2024. Kamar yadda kuka sani, Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zane ya kai ziyara aiki a kasar Algeria ta ranar Lahadi. Bizu Abubakar dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. A ranar jiya Litinin 12 ga wannan wata na Agusta ne, Firaminista Ali Muhammad Lamin zane da tawagar da ke mara masa baya suka soma wannan ziyarar aiki a ƙasar ta algeria sun soma ne da kan ziyara a kabuburan sojoji mazan waɗanda suka sha daga a gugurmayar da ƙasar algeria ta yi domin kwato cikakken 'yancin ta daga faransa a nan wurin firaminista ya karrama waɗannan mazan tare da ya musu addu'a allah maɗaukakin sarki ya gama rai da gafara daga nan ministan makamashi da arzikin ma'adanai na kasar algeria arkab muhammad ya yi wa firaminista da tawagar tasa fashin baki a game da irin yadda kasar ta algeria ta gudanar da wannan gugurmaya haka zalika ya yi musu bayani akan tarihi na kasar ta algeria da ma tarihin wurare daban-daban na gumurzun da aka sha har suka cimma wannan cikakken 'yanci. bayan wannan tattaunawar da suka yi ne tawagar ta firaminista ta wuce kai tsaye zuwa fadar gwamnatin kasar ta algeria inda firaminista nabil narbawi ya yi musu kyakkyawan tarbe lalemar habin kafin ya ba su damar wata ganawa ta musamman inda suka samu tattaunawa a kan hulɗar da take tsakanin kasar algeria da kuma kasar niger Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan a ƙarshen ganawar ya tabbatar mana cewa sun tattauna ne akan sha'anin tsaro, sufuri, raya al'adu, kasuwanci sadarwa da kuma dukkanin ayyuka iri-iri na karuwar al'umma waɗanda ke tsakanin ƙasashen guda biyu ya ce tare da firaministan na ƙasar algeria sun samu fahimtar juna sosai a game da irin yadda ya kamata a ƙarfafa wannan hudda domin al'ummomin ƙasashen guda biyu su more da ita firaminista ali muhammad lamin zen ya sake nanata alkawalin majalisar ceton ƙasa ta nijar da sunan shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani da ya ce wajibi ne a ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin ƙasashen guda biyu hudda da take nan a ƙara matsa mata lamba a ƙara mata ƙaimi sosai yadda za a iya a ci moriyar cuɗanyar juna a tsakankanin ƙasar ta algeria da kuma ƙasar niger hasali ma akan waɗansu manya-manyan ayyuka na furoje kama daga maganar amfani da gaɓar tekun ruwa ta alshe inda firaminista ya ce suna so daga yanzu 'yan kasuwa su dinga amfani da ita domin shigowa da kayayyaki na masarufi daga kasar ta alje zauke nijar haka zalika ya ce akwai babbar hanyar nan transaharian hanya mai hituwa daga alje ta gangaro har zuwa tsakiyar afirka sannan babban furoje na biyu ya ce shine furoje na karfafa matakan tsaro da wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakankanin kasashen guda biyu A ranar Litinin ɗin da yamma, Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan da tawagarsa sun ci gaba da waɗannan ziyarce-ziyarce inda suka isa a Majalisar Shawara ta ƙasar Algeria. Shugaban Majalisar bayan ya yi musu lalimar habin da zuwa ya kuma yi musu bayani a game da tarihin wannan majalisar da kuma irin gudunmuwar da take kawo wa gwamnati domin tafiyar da jagorancin al'amuran rayuwar al'umma ga baki ɗaya a ƙasar bayan haka firaminista ya bayyana cewa lalle azimun juyin mulkin da ya wakana a ƙasar Nijar wanda ya bada dama ga majalisar ceton ƙasa ta kama ragamar jagorancin ƙasar ya tabbatar ma ƙasar Nijar cikakken 'yanci da kuma kima a huskar duniya ya ce a yau ƙasar Nijar tana tinƙaho da irin goyon bayan da ta samu na 'ya'yanta na gabar da yamma kudu da arewa waɗanda suka tsaya tsayin daka yau shekara ɗaya cif suna gugurmaya domin tabbatar da cikakken 'yancinsu da kuma kare martabar kasar da kare dukiyar da allah maɗaukakin sarki ya hore ma kasar baki ɗaya firaminista ya ce dangance da haka a yau gwamnatin niger na majalisar ceton ƙasa shirye yake domin sa kafan wando da dukkanin wani mai kawo ta da zamna tsaye a cikin yankin sahel gugurmaya ko yaƙi da ta'addanci ya ce ba hwashi kuma suna fatan ƙasar algeria za ta ba da hannu ta ba da gudunmuwa ta musamman domin a kakkaɓe dukkanin waɗansu 'yan ta'adda ko ɓata gari da ke hana zaman lafiya a cikin wannan yanki na sahel firaminista ya kammala zancen nasa da maganar ƙara kyautata hulɗa da kuma ƙoƙarin kyautata zamantakewa tsakanin al'ummomin ƙasashen guda biyu kafin ya ziyarci gidan kallo na tarihi mai suna mujahid na ƙasar ta algeria gidan kallon da ke kumshe da abubuwa iri-iri na ban mamaki dangance da irin yadda kasar ta algeria ta sha gugurmaya tun shekara ta 1881 zauke shekara ta 1961 lokacin da ta samu ta kubce daga mulkin mallaka na kasar faransa gwamnan jihar yamai birgediya janar asman abda haruna ya kira wani taron manema labaru akan matakin da aka dauka na mai da yan bara a jihohinsu inda ya ce nan da ɗan lokaci kaɗan za a mai da kowa garinsu baro arzika dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada. Ganin yadda al'amarin bara ke ci gaba da kamari ne a cikin birnin Yamai hukumomin jihar suka ga ya dace su ɗau sanda su ta iko. Gwamnan jihar ta Yamai General Brigada Asuman Abdu Haruna ya ce sun lura cewa al'amarin bara ya ɗau wani sabon salo a 'yan shekarun baya-bayan nan inda maimakon na ƙasassu ko gajiyayyu majiya karfi ne galibin su mata ke baro gidajensu na aure su zo da su da 'ya'yansu su mamaye birnin ya mai suna bara a magangaman hanyoyi ko a cikin kasuwanni ko kuma wuraren da jama'a ke taruwa domin shawo kan wannan matsalar ne hukumomin na yamai suka ɗau matakin tattara waɗannan almajirai a wuri ɗaya a ba su abinci kafin daga bisani a zuba su cikin motoci a kai kowa garinsu na ainihi kamar yadda komisar da polis dauda ibrahim ya yi bayani an ce in kiɗi ya sake rawa sake ta kai muna cikin refundation amma akwai yar cuta wadda ke nan ke bata mu ƙasa suna shi ne almajirai masu yin bara wannan ya zame mu niger kamar gyambo yiwuwa ne kullum mutane in kun ka diba cikin garin yamai da yara da ƙanana da mayan mutane lahi su lumi mai yawa su zo suna sana'ar bara ba alheri ce ba kuma ba ta ka alheri cikin ƙasa ballantana yanzu cikin damana mutane su suna bara da karin su ya kamata a ce sun je gida sun yi noma kuma mahi yawa duka yara ƙanana ne su ma uwayensu shi ne ake cima na sarar cima da mission bai tantanta ba irin wanga abubuwa da ake shi ne an ka ba mu umurni an ka ce yanzu wannan abu ya yawa don ka an ka bar shi dan wake guda ke bata iri to mu irin mu yawa gare mu so shi bata mana don dole ne an ka ce yanzu waɗannan mutane a yaye su a maida su gidajensu mai da su za a yi gida kuma daga rana wata yau an kama abin ga sun zama to kamar dai farauta ta zamu rika yi ta almajirai tunda mutane mun lura abin da suke yi ba dan Allah ne ake yin shi ba eh lalle in mutum miskini ne ana so a taimaka mishi ko ai ya san miskini wajen shi don shi yasa an ka ba mu umarni an ce a mai da su gidajen su kuma daga can za a tsaya su a dakanta su kama gubernar kama prefe kama mayor su diba su gani yadda za a yi a dan shirya su a samu famikin su a damƙa su ga su a ce kasu dawo dan in sun ka dawo mai in an ka kama su tun da yanzu za mu yi musu kamar abin da ake ma mugayen mutane a doki foto a doki amfaranta a san su wane ne in ka sake dawowa kenan ka kuka da kanka sa a doki ka a kai ka cikin gonaki kai noma tunda muna na muna garan baraji Nijar don ka shi ne za a yi a doka a da mutane su je su yi aiki su yi unhwani ba kamar aikin takwamula ne wanda mun kana nasaru a wanga aiki ne wanda zai unhwanin kasa shi ma shi unhwanin su idan kunne ya ji to jiki ya tsira saboda lokaci ya yi da ya kamata yan kasa su san bara ba sana'a ce ba kaskanci ne zubar da mutunci da daraja ne kuma hukumomi ba za su ci gaba da sa ido suna kallo ana zubar da mutunci da darajar Nijar a idon duniya ba in ji gwamnan jihar ta Yamai General Brigade Asuma Abdu Haruna a yau ne talata aka kaddamar da bikin soma jarabawar bts na gwamnati a duk fadin kasar nan a nan ya mai ministan ilimi mai zurfi farfesa muhammadu saidu ne ya jagoranci sabgar a nan sai eje ta nan birnin ya mai haka ma a sauran jihohi an gudanar da wannan jarabawa ta bts na gwamnati kamar yadda za ku ji a cikin waɗannan rahotanni na abokan aikin da suka aiko daga cikin jihohi tun da sanyin safiya ne ɗalibai suka kasance a tsangayar jarabawa don shirin zana jarabawar ta neman takardar sakamakon ƙarshen karatun shekara ta biyu a cikin matakin ilimi mai zurfi don ci gaba da nazari a jami'o'i. Ɗaliban su 384 za su rubuta jarabawar ne a nan maraɗi, yayin da ke buɗe ambulan da ke ɗauke da tambayoyin da ɗalibai za su amsa. Gwamnan jihar Maraɗi, Kwantarar Jami'an Sanda Isu Mamman ya gargaɗi alƙalan jarabawar da ɗaliban da cewa hukumomin CNSP suna sa ran samun sakamako mai inganci kuma na gaskiya don tabbatar da haƙƙin kowa da kuma samun matasa masu hazaƙa da za su kawo su wajen gina sabuwar Nijar mai 'yanci mai kuma dogaro da kanta. Yayin da ke amsa tambayoyin 'yan jarida, jagoran alƙalai masu shirya jarabawar, Farfesa Munkaila Ado Sarki ya ce gwamnati ya tanadi dukkan kayan aiki da ma'aikata don samun cikakkar nasara a wannan aikin. Farfesa Munkail Ado ya ce, an ɗauki dukkan matakai kamar yadda dokar ƙasa a fannin jarabawa ta yi tanadi don ganin an yi jarabawar a cikin haske da kuma sakamako kyaukyawa mai gamsarwa. Wannan takarda ta BTS tana ba ɗalibai damar samun ayyuka ko kuma ci gaba da karatu a jami'o'in gida da na waje. Bikin ita wannan jarabawa ta bana a fuskar jihar da magaram ya wakana ne a jami'ar andre salifu ta nan da magaram kuma ta shafi ɗalibai 482 daga ciki ɗiya mata 150 wanda za su tankari jarabawa a fanni guda goma sha ɗaya a fuskar wannan shekara ta 2024 a wannan ɗaya ɗayan santar na nan da magaram malam mutari gambo ibrahim mai yin larwe ne akan ita wannan jarabawa ya mana ƙarin bayani akan shirye-shiryen da suka yi duka ɗalibai kowanne yana wurin shi an kai shi wurin shi kowa a ciki tun daga mambar jiri da sekretariya da kowa yana aikin shi alhamdulahi ba a samu ba dai wata matsala har yanzu kuma muna wata da izinin allah har zuwa ƙarshe kar a samu wata matsala kuma muna wata a samu todo a nan mai yawa a lokacin da yake jawabin soma ita wannan jarabawa mataimakin magatakar ranar jihar da magaran malam halidu adamu da sunan shugaban ƙasa general de brigade abdulrahman chani da kuma firayim minista ali muhammad lamin zain ya ƙara wa ɗaliban 'yan takara ƙarin ƙarhin gwiwa dangane da tunkarar ita wannan jarabawa kuma ya gargaɗe su kowa ya aiki da wato ƙwaƙwalwar shi da kuma nazarin shi sannan ya yi musu fatan sa'a da rabo ga ita wannan jarabawa sannan ne magatakarda ya buɗe ambulan ta farko ta ita wannan jarabawa mai kumshe da takardun haka kuma rarraba su ga ɗaliban mu bayyana muku da cewa ita wannan jarabawa za ta gudana ne a tsawon kwanaki guda goma sha hudu a jihar da magaram kuma ko ina a sauran jihohi na kasar mu baki daya. Daga nashi waje babban sakatare na ofishin gwamnan jihar Yamai Asman Sahabi ya jagoranci wani zaman taro domin yin raskwana na zagayen da aka yi na rarraba magungunan rigakafin masassarar cizon sauro da jami'an kiwon lahiya suka yi a nan birnin Yamai da faɗin ƙasa baki ɗaya. a cikin watan yuli da ya gabata baro arzika dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada ga tsarin da hukumomin lafiya na jihar yamai suka yi za a yi zagaye hudu ne a shekara daga watan yuli zuwa watan oktoba kwatankwacin zagaye daya a cikin kowane wata inda jami'an kiwon lafiya za su rika bi gida-gida suna rarraba magungunan rigakafin kamuwa da zazzabin cizon sauron ga yara ƙanana 'yan wata uku zuwa wata hamsin da tara da haihuwa a wannan zagayen na farko da aka yi a cikin watan yuli sakatare janar na fadar gwamnan jihar ta yamai asuman sahabi ya ce jami'an kiwon lafiyan sai yi nasarar yi ma yara 269,227 magani daga cikin yara 287,576 da aka yi kiyasin yi ma rigakafin can farko jihar ta yamai dai na daga cikin yankunan da aka fi fama da matsalar zazzabin cizon sauro a cikin ƙasar ta nijar. domin wasu alkaluma da ma'aikatan lafiyan ta wallafa na cewa a shekara ta 2023 yara 1,708 ne aka kididdige a cikin jihar ta yamai da suka kamu da zazzabin cizon sabron kuma 186 daga cikinsu sun rasa rayukansu to domin rage adadin masu kamuwa da cutar ne da masu rasa rayukan nasu ofishin ministan kiwon lafiya tare da taimakon masu hannu da shuni suka fito da wannan tsarin na rarraba magungunan kyauta domin yin rigakafin cutar musamman tsakanin watan yuli zuwa watan oktoba ma'ana lokacin da cutar ta fi kamari a cikin jihar ta yamai to jama'a masu kallon da sauraron a nan muka zo karshen labarin namu na yau a madadin abokan aikina da suka taimaka ni da na shirya na gabatar da shi nake ce muku mu kwana lahiya ma'assalam